Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi shida ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. A Amurka kuwa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran ta yiwu taron 'yan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinki. A China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar ta coronavirus. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kwamitin majalisar nakasassu na Ghana ya yi kira da hukumar zaben kasar da ta tabbatar an ba membobinta goyon baya da kulawa a rumfunan zaɓe a gobe. sannan kuma za mu kawo muku zauren taron voa da murya amurka ta saba gudanarwa inda a wannan karan ta yi wa taron take da kalubalen tsaro a arewacin najeriya sannan za kuma ku ji cewar wani sabon tsarin karɓar kudaden ƙasashen waje da babban bankin najeriya cbn ya fito da shi zai taimaka wajen ɗaga darajar nera madina ɗahiru mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo sai kuma kaɗan da daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a ƙoƙarin yaƙi da cutar coronavirus. Ɗaya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taɓa gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan ɗaya yin gudun hijira lamarin kuma ya kawo cikas sosai a ayyukan jinƙai. Dubban mutane da ke gujewa faɗan da ake yi tsakanin dakarun Tigray da Habasha suka tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar Sudan, inda nan ma ake samun ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus sosai a faɗin ƙasar. Sama da 'yan gudun hijira dubu arba'in da biyar da suka tserewa rikicin Tigray yanzu suke tsugunna a wasu sassan Sudan, inda suke zama a wasu sansanoni da ba a gwajin cutar coronavirus kuma babu cibiyoyin jinyar cutar. Yayin da ake fuskantar COVID-19, yanayin shiga wasu motocin bas bai da daɗi, a cewar wani ɗan gudun hijira mai suna Hailem, wanda ya ce sama da mutane 60 suka shiga wata mota da ta kwashe su daga Hamdayat da ke yankin iyakar Sudan zuwa sansanonin. Cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a faɗin Amurka yayin da ƙasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. lokacin da ake sa ran tayu taron 'yan uwa iyalai da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinki. Galibin yankunan kudanci da ciki-cikin jihar California sun sanya sabbin matakai a kan masana'antu da wasu ayyuka a jiya Asabar, yayin da asibitoci a jihar da tafi yawan jama'a a Amurka ke fuskantar karancin gadajen kwantar da marasa lafiya sosai. Dole ne wuraren sai da abinci su takaita ayyukansu haka kuma gidajen sinima da wuraren gyaran gashi da sauran wasu masana'antu dole su rufe a yankunan San Diego da Los Angeles da kuma wani bangaren Central Valley. A yau Lahadi wasu garuruwa a yankin San Francisco Bay za su sanya matakan takaita fita. An samu rahoton adadin tarihi na kusan mutane 228 da suka kamu da COVID-19 a fadin Amurka a ranar Juma'a, wanda ya zarta na ranar Alhamis wanda ya kai 217 a cewar bayanan jami'ar Johns Hopkins. A kasar China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa gwamnatocin larduna a faɗin ƙasar na yin odar rigakafin na gwaji wanda aka haɗa a ƙasar. Duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗi ƙarfin aikin rigakafin ba, ko yadda za su tanade shi don al'umma ƙasar biliyan 1.4. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan ɗaya ne suka karɓi rigakafin na gwaji bayan da aka ba da umarnin gaggawa na yin amfani da su. amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A ƙasar Koriya ta kudu, ƙarin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an ƙasar sanya sabbin matakan taƙaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren, kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum tara haka kuma sai ta yanar gizo kaɗai za a gudanar da tarukan ibada. To madalla Kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kwamitin majalisar nakasassu na kasar Ghana yau Ofori Debra ya yi kira ga hukumar zaben kasar da ta tabbatar an ba membobinta goyon baya da kuma kulawa a rumfar zaɓe a gobe. Wakilin murya Amurka a Ghana Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. Mr. Debra ya ce tattaunawa da hukumar zaɓe a halin yanzu ya haifar da kyakkyawar sakamako kuma sun gamsa ayinan da shirye-shirye da aka yi. Since the beginning of the electoral process, the council together with German Federation of Disability Organization um, has engaged the Electoral Commission on a number of occasions to ensure that persons with disability have the right environment to vote on the day of the election. And for that matter, the Electoral Commission has made a lot of preparations for effective participation of PWDs in the election. For example, tunda aka soma shirye-shiryen majalisar tare da hukumar haɗa kan na ƙasar sun murna sun sadu da hukumar zaɓe sautari don tabbatar da cewar na ƙasar su sun samu yanayi da ya dace su jefa ƙuri'unsu a ranar zaɓe. akan haka hukumar zaben ta gabatar da tarin shirye-shirye na yadda na su za su shiga cikin shirin zaben kamar kowa alal misali muna da mutane da yawa da na ƙasa iri-iri duk kuma suna buƙatar labari game da yadda za su bi tsarin zaben amma ta masu yi musu bayani sun samu ƙarin haske sai makafi waɗanda suna da hanyar yin zaɓe da kansu kuma hukumar zaɓe tare da ƙungiyar makafi gwamnati sun yi musu bayani akan yadda ake amfani da abin da suke kira catal panel mr debra ya yi kiran ɗiyan ghana su kiyaye zub da jini a ranar zaɓe kuma kada a musguna ma wani ya yi kira ga mutane masu na ƙasa su ɗau matakai yadda bayan kaɗa zaɓensu ba za su fada cikin wani hali zai sa su tsaka mai wuya ba. We are all appealing to all and sundry all Ghanaians to ensure that the elections pass on very uh, successfully and without any form of violence. We believe that democracy is about making your choice. So everybody should be given um, the right of choice. Nobody should intimidate. Muna roƙon kowa da kowa duk iyan gana su tabbatar an gudanar da zaɓe cikin nasara ba tare da kowane irin tashin hankali ba. Mun yadda demokaradiyya dai duk maganar yin zaɓin ka ne. don shi a ba kowa ikon yin zaɓi kada wani ya musguna ma wani mai jefa ƙuri'a yadda a ƙarshe za mu samu shaidar zama lafiya a ghana kuma haɗin kan ƙasar zai ci gaba amma su mambobinmu muna kira gare su duka da sun kaɗa zaɓinsu su koma gidajensu su yi la'akari yadda ba za su fada tsakan mai wuya ba da zaran wani abin ba zata, ya taso Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To Madalla a gaida Ridwan Abbas har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu. wakilan Birtaniya da na tarayyar Turai wato EU da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a su na karshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ballewar Birtaniyar daga EU kafin karewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya asabar sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya juma'a a wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya johnson da von der leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba wato shugabanci kasuwancin kifi da sharaɗan gasar cinikayya. Wakilin EU a zaman shawarwarin ɓallewar Birtaniya daga tarayyar Michael Barnier ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zaɓe tare da 'yan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawarsu na jam'iyyar Democrat a zaben fidda gwanin da za a yi a watan Janairu wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a majalisar dattawan ƙasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da ƙasa da kuri'u dubu sha biyu cikin miliyan biyar da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da ƙara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar uku ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zaɓe ta neman dakile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe da ma ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar baki ɗaya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da lalubo mafita dangane da matsalar tsaro da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Zauren taron BOA da aka saba gudanarwa a ofishin sashen Hausa na murya Amurka da ke babban birnin tarayyar Abuja, inda a wannan karan ya yi wa taron take da kalubalen tsaro a arewacin Najeriya. An kuma samu halartar iyaye mata da shugabannin al'umma da na kungiyoyi. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. duk da ikirarin kokari da gwamnatoci a arewacin najeriya ke cewa suna yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin da suka hada da garkuwa da mutane da yaduwar makamai a hannun ɗaiɗaiku da yadda ake samar wa 'yan ta'adda bayanan sirri da kuma yadda ake halin ko in kula da matsalar tana karama da dai sauransu su aka fi mai da hankali a kai a taron na wannan karon aliyu shamaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa rashin ilimi da cin hanci da rashawa na taka rawa kan batun rashin tsaro a arewacin najeriya idan arewacin najeriya yau ba ta da natijar ilimi sai a magance a kafafen yada labaru in an ba da kasafin kuɗi na ilimi wasu da suke kan manyan tebura su kwashe su saka su aljihunsu ka je ka ga an kinkishe yara a jami'o'i sai kwalin babu ilimi ka ga ana tafiyar da rayuwa tsari da mulki da yadda yake na ilimi babu shi a cikin wannan to an kawo barakar farko ta samun rashin tsaro a yanki abu na biyu shine cin hanci da rashawa yau ya dawo yana nema ya canza kundin mulkin tsarin tsaro da tsari irin na gidan soji da na 'yan sanda tsaron ya dawo shi yake haifar da rashin tsaro dole ne gwamnati ta zamana ta toshe bakin cin hanci da rashawa a tsarin mulki idan an yi kasafin kuɗi kasafin kuɗin akan me aka yi shi a nata bangaren yar gwagwarmaya da ake kira da mama laraba ta yi kira ga sauran mata a yankin arewa da su fito don neman mafita ga sha'anin na tsaro mu jajirce mu yi hakuri da yunwa da iska da ruwa da za sha ko da zafin rana wallahi mu fito mu nuna cewa mun faye yadda ana kashe mana ƴaƴaye da mazajen aure ba saboda haka yayin da duk muka yi wannan shahadar muka fito mu nuna cewa mu ba kabilu bane ko kuma bambancin addini mu tuna cewa babu wanda bai shafe shi ba mu dan ke yar arewa ne kin san cewa in bai shafe ya shafi yarki ko yanki ko wanki aka kashe shi aka barki da ƴaƴa ke kuma ga mace ba ki da yanda zaki sannan kasuwancin nan da ake yanzu ba wai wani abu ne na a cinye kawai a ciki mace ba ta da lokacin da za ta yi adashi yanzu in dai ba adashin cikinta da ƴaƴanta ba an bar marayu suna nan fetal to ta yaya za a ce wa'annan mutane su fi karfin mu saboda Allah ba zai yi a dinga kashe mana ƴaƴa da iyaye maza da ƴan uwanmu ba sannan daga ƙarshe wa'anda suka rage kalilan ne suna so su fita noma suna so su fita su je kasuwa wata jaha amma baki ɗaya sun fara tsorata. Comrade Aliyu Aminu Waziri mai magana da yawun kungiyar da ke kokarin tattauna yadda za a samu mafita a Najeriya ya yi ƙari da cewar. Gaskiya kalubalen tsaro da kuma mafitar ita ce yanzu muke gamin ɗauko hanya domin aiki ba na gwamnati ba ne. Gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan al'amari ba dukka jami'an tsaron nan da nake da shi a najeriya duka yan arewa ne to in babu buhari ya kau waye kuma zai gyara babu domin mulki ya kubuce daga hannun arewacin najeriya ma kudanci wane ne zake tunanin zai gyara maka haka mun fito da wani tsari yanzu na bin mutanen da aka saba musu kuma suka dauki makamai muna kokarin tattaunawa da su don mu samu hanyar samun zaman lafiya mai daurewa kuma muna kira da ita kanta gwamnati ta bi wannan hanyar domin ita ce maslaha ta gaske bayan nazari kan Ƙananan matsaloli na tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi ya sa shugabanni na sashen Hausa na muryar Amurka da suka jagoranci taron Hajiya Madina Dauda da Grace Alheri Abdu da Nasiru Adamu El Kaya fitar da matsaya cewa tsaro shine kashin bayan bunƙasar tattalin arziki wanda a kullum ake kuka da taɓarɓarewarsa musamman a yankunan arewa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. wani sabon tsarin karɓar kuɗaɗen ƙasashen waje da babban bankin najeriya cbn ya fito da shi zai taimaka wajen ɗaga darajar nera. kawo yanzu dai kimanin dala biliyan 25 ƙasar ke samu daga kuɗaɗen da 'yan ƙasar ke aikowa da shi gida a duk shekara wakilin murya amurka baban gida jibrin ya aiko mana da karin bayani yanzu dai matakin da gwamnan babban bankin tarayyar najeriya ya sana da godwin emefele na cewa da wanda aka turo ɗansa da kudaden kasashen waje zai iya samun kudaden a bankuna wannan mataki dai an dauke shi ne domin kara darajar naira abinda kuma da yake nema ya fadi warwas lamarin da har ya kai ga ana musayar dalar amurka ɗaya da naira dari biyar na najeriya to ko menene tasirin wannan mataki mataki da babban bankin ya ɗauka tambayi kenan da newa Dr. Dauda mai Kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya. To a tsarin da dama asalin tsarin an yi shi ne cewa duk abin da suka aiko da shi irin kuɗin da suka aiko da shi watan kasan ita dala ta zama ma'auni ne na darajar kuɗaɗe na ƙasashen duniya to yawancin duk abin da suke aikowa da shi yakan shigo ne a kan dala to a tsarin shine duk wanda aka aiko ma sako kamata yi a ba shi dalar nan da aka aiko in ya so shi ya je sarrafa ta waya allah yana so ne ya ajiye zai je ajiye tari ko kuma ya je kasuwa na fage ko a banki ko kuma kasuwan bayan fage wanda hukuma ta yadda da shi je canza wannan kuɗin ya amfani da shi. To ko ina illar matakin bankin tarayyar Najeriya ka dai Dr. Dauda. To sai aka samu yawanci bankuna sai su rika ko da wani irin kuɗi ne aka aiko da shi sai su yi amfani da kuɗin musaya wanda doka ta yanke hukunci sai su baka naira ma'ana duk kuɗin da aka aiko maka da shi komi yawan shi za su biya ka ne a naira su kuma su rike wannan dala din to in suka rike dalan kuma ka sani za su yi amfani da shi ta hanyoyi dai ga sunan ko su sayan ma wasu a rika shigo da kayayyakin kere-kere to wannan rashin ba da shi a dalan da su suke rike suna yanke farashin shi suna ba wa'anda aka aiko ma sai ya sa kaga ya rage darajan kuɗin ƙasan kamar yanzu yadda ake duba ita kuma dama babban banki suke da hurumin su ga cewa idan farashin kuɗin kasan ko kuma darajar kuɗin kasa wato na najeriya naira ya fadi to za su shiga da hanyoyi misali su yi kokari su ga cewa an samu daidaito a cikin wannan kasuwanni din na musayan kudi. yanzu a 'yan najeriya da 'yan kasuwa suka zara ido domin ganin tasirin wannan mataki da babban bankin da dauka masana tattalin arziki irin su daga dauda na fatan ganin gwamnati ta sa ido. to wannan kaga yana da amfani a yanzu saboda haka sai kuma an saka ido an yi bibiya saboda kasan irin wannan kasuwa na hada-hada na musayan kuɗi za su iya bayan lokaci kuma su hito kuma da kuma wani hanya na hikima da za su ga cewa sun nakasa wannan mataki amma a yanzu ana kyautata zaton cewa duk da yake ce an samu matsala na wannan cutan kudaden ba su shigowa kamar yadda ya kamata amma duk da haka har yanzu akwai 'yan najeriya a kasashen waje da suke turo ma 'yan uwansu ah, kudade wanda yake shigowa najeriya a dala to wannan kuma mataki da kamar yadda muka wadi inda gwamnati a babban banki ta kayyade cewa yanzu duk abin da aka aiko da shi haka za a karba zai taimaka wurin rage raɗaɗi ko kuma nauyi ko kuma a ce bukata na dala yadda wasu suke yanzu wanda ya sa darajan kuɗin ya karye. Babin Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma Madina mai shanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19. Amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayin su. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Damiya. wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske. na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine zoom ah, zoom ah, application ne ko kuma haja wadda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka tashi a yi video conferencing wannan zoom ah, ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba duk lokacin da za ka a video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka iya ne ya wuce minti 45 ba da ya wuce minti 45 to sai mutum ya biya kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba so ya danganta daga kowane irin services mutum ka so in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake cajin mutum so na biyu daga cikinsu kuma akwai google hangout google hangout ya daɗe ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya su na uku shine wanda google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai sai suka ɗaukaka shi hanga ɗin sai suka kawo abin da ake kira google meet ah, google meet shi kuma yana da abubuwa da dama waɗanda sun wuce na hangout so shi ma ana yin amfani da shi da kamfuna ko kuma gwamnati ah, mutane za su iya wannan conferencing har ya wuce kusan minti 60 amma da ya wuce haka shi ma za ka biya nan kuma akwai go to meeting go shi ma ah, yana da amfani sosai amma kusan kudin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum ɗari da hamsin suna iya mitin da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na skype skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da manhajar ka kai magana da wani ba tare da an caje ka ba so har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne kai ko ne da wanda za ka yi kana video call ko audio call ba za a a cika kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business wan ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da sky ka kira wayar wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala biyu bisa ga wasu da suke hawa wajen dala goma shida takwas sha biyar kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma six ko webex six ko webex kusan a masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowanne zama yana da matakan tsaro so cisco webex yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba duk waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kai kamar za ka hosting mutane sun kai ake tsammanin ka waɗanda za su joinin ɗinka ba su ake tsammanin su biya ba sannan akwai afiya in afiya in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja su sayar da mutum ɗari da hamsin suna iya haɗuwa a sannan a duk button shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice daga ciki sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba ba ba kuɗi ake caji ba inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniya gizo wato kamar kana da intanet kamar yanzu wanda suke amfani da da apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su yi first time call kana da wayan apple wani yana da wayan apple ko kuma yana da laptop da apple kamar kwamfuta shi ta ta tafi da gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su ah, imac ko kuma macbook air da sauransu su kana iya kari amfani da wannan ah, video conferencing wanda duk wayoyin da suke da apple ko kamfanin da shi apple din ya yi to za ka iya amfani da fistan kai waɗannan abubuwan su yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yada abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'a su ko kuma kudin ta jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da da jama'a da sauransu wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun tafi ofis ba ba sai sun bar gida ba da zaran ana da wayarka ko kuma na'urar ka kwakwalwa tana haɗe da duniyar gizo to za ka iya waya da mutum ka gan shi ya ganka ko ina yake cikin To madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Ɗahiru Mai Shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce al'ummar kasar Ghana da ke shirin tunkara babban zaɓe muna fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali, ko kuma hukumar zaɓe ku yi adalci domin kaucewa abin da kaje ya dawo. shi kuma saƙon shehu adamu rijau ya ce hakika kalaman da janar burtai ya yi cewa za a ci gaba da fuskantar ayyukan ta'addanci a najeriya hannun da shekaru ashirin masu zuwa abin damuwa ne matuƙa kuma hakan wani babban ƙalubale ne ga gwamnatin ƙasar tamu ya kamata dai ta miƙe tsaye domin takawa 'yan ta'adda birki sai sako daga hajiya gambo mamman gusau zaria ta ce hakikanin gaskiyar magana akwai bukatar hukumomin kiwon lafiya na kasashen duniya su ci gaba da wayar da kan al'umma hanyoyin da ake kaucewa kamuwa da cutar corona da ta hiv Sako na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa, inda suka ce halaka mutane biyu a shirin zaben cike gurbi 'yan majalisa a jihar Zamfara. Ko kaɗan bai yi daɗi ba da fatan 'yan siyasa za su rungumi a ƙidar siyasar da ba gaba. Shi kuma sakon Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe ya ce Allah ya kamana ƙarshen wannan kashe-kashen mutanen da basu ci ba basu su gani ba da yake wakana a wasu sassan Najeriya. saƙonmu na gaba ya fito daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Matina a jihar Yobe. Ta ce ina kira ga gwamnonin jihohin arewacin ƙasarmu Najeriya da su gaggauta fito da wani tsari na tallafawa matasan jihohinsu da jari wanda za su rungumi sana'o'in dogaro da kawunansu ko kuma su horar da su koyan sana'o'i da rage raɗaɗin fatara da talauci da matasan yanki. aikin su ciki saboda rashin aikin yi ga matasan shine ummul aba'isi na dukkan tashe-tashen hankula da suke faruwa a arewacin najeriya gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi a jihar filato ya ce yunkurin da 'yan majalisar najeriya suka yi don kiran shugaba buhari ai an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa rayuwa. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Leo Sahilu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.